إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد أتشي قبل كرات اللتاف سوى البخاري يومنا سافير لهدي أشرنا هدو ga watan ɗaya watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 a da biyu wadda ta daidai da sha uku ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabu tauhid littafi na ɗari ko ƙasa da haka a cikin wannan littafi na sayul bukhari wanda kuma shi ne littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafan da ke cikin sayul bukhari muna babi na talatin da ɗaya a wannan babi babi da yake magana akan almashi'a wal irada jiya mun ji menene ma'anansu kuma da bambancin da ke tsakaninsu mun ji ayoyin da malam imam bukhari ya kawo yau insha Allah za mu ji hadisan da ya kawo a cikin wannan babi da fatan Allah ya taimake mu ya samu mu dace imam bukhari Allah ya ji kansa yace حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال wannan hadisin da sanadi zuwa anas dan malik allah ya kara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza da'awtumullaha fa'azimu fi du'a idza fa'azimu fi du'a idan kun roki allah to ku yi da gaske wurin kiran allah na wajen roƙansa ma'ana ku roƙe shi kuna ɗauka a zuciyarku cewa kawai ya amsa wala ya na hadukum kada ku yayin addu'a ya ce in shi ta fa'aɗini Allah in ka ga dama ka bani fa inna Allah la mustakri hala saboda shi Allah ba wanda yake tursasa masa wani abu dama sai ya ga dama ibaka to karka ce in ka ga dama ka bani a'a kawai ka roki Allah Allah ba ni kaza kuma a zuciyarka ka ɗauka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan addu'a an gane ku wannan hadisin idan kuna iya tuna ya wuce a baya kamar hadisi mai lamba 6,338 dama ba sai ka ce in ya ga dama ya baka ba dama sai ya ga dama zai baka to da haka kawai roƙe shi kai tsaye a zuciyarka kana da yaƙini ka kankance cewa ya amsa maka abin da ka roƙa قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حول السند قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي أتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طارقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم وأن حديث لسنة ديزو علي بن أبي طالب الله يقارى مسي الداشي لما هي فنسا يتي آه الله يقارى مسي الدا يتي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa fatimata binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam layla wata rana da daddare manzo Allah sallallahu ya je musu aka ce taraqa at-tariq allazi ya'ti fil layl wanda yake zuwa da daddare shine ake cewa da shi at-tariq taraqahu fi'li madi ne wato manzo Allah sallallahu ya zo musu kwatsam da daddare faƙala lahum sai ice da su alatu sallun ba za ku tashi ku yi sallah ba ƙala ali ali ɗan abi talib allah ya ƙara masa yadda ya ce faƙultu ya rasulallah sai na ce ya ma'aikin allah innama anfusuna biyadillah rayukanmu suna hannun allah ne fa'iza sha'a an ya ba'asana ba'asana in ya so in ya ga dama ifarkar da mu itashe mu mu mai sallah sai itayar da mu mutashi tashi mai sallah فانصرف رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم حين قلت ذلك lokacin da na faɗi haka sai manzo Allah sallallahu ya juya ita ce wa lam yarji' ilayya shay'a bai ce da ni komai ba ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول sai na ji manzo Allah su salam ya juya ina tafiya ina buga cinyarsa haka ina buga cinyarsa yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ina karanta wannan aya lalle mutum ya fi kowanne abu jayayya yanzu an ce ku tashi ku yi sallah ka ce Allah ya ga dama ku tashi ku yi sallah sai ku tashi ku yi sallah saboda shi ne ya karɓi rayukanku rayukanku suna hannunsa to kaga wannan so yake a magana sai ta musu ina jayayya sai manzo Allah su sallama ya kyale shi kawai sai ya juya yi tafiyarsa mahallu shi ne dai ce, in sha'a ba'athana an gane ku inna ma anfusuna bi yadillah fa idza sha'a an yab'athana ba'athana in ya ga dama ifarkar da mu sai ifarkar da mu wannan hadisi idan kuna yi suna ya wuce a baya kamar hadisi mai lamba 1,727 1,724 an gane wato wannan yana nuna ba a kafa hujja da irin wannan abin a ce Allah ne ya ga dama ka za'i faru a'a ba a kafa hujja da shi kwace haka Allah yake so kaza din ya faru sai a mayar da wannan soyayya ta Allah saboda kaddarawa ta zamanto sila ta faruwar abu a'a sai an yi duba zuwa da sababi kamar yadda muka gani a jiya da yawa kuskure da mutane suka yi suka yi wannan kuskure din Allah subhanahu wataala in ya ba mutum mulki ko Allah ya bashi kuɗi ko Allah ya bashi wata ɗaukaka ko wani abu sai dinga ganin Allah ne yake so ya bashi wannan abin sai a mayar da abin soyayya ba ba ganin dama ba a'a a nan da Allah yake faɗa ko mashi'a da ake magana Allah shi ne iga dama ba wai soyayya ba ce wai so na ƙauna. a'a ganin dama i ibaka in ka faɗi wannan sai ce to in Allah ya ba in kana ta cewa wani musulmi ne Allah ya bashi mulki wani musulmi ne Allah ya bashi kuɗi Allah wani musulmi ne Allah ya bashi wata ɗaukaka akwai wanda ba musulmi bane kuma Allah ya bashi irin wannan abin to shi ma Allah san sa yake Allah ya sa kuna gane shi ma san sa yake ya bashi to saboda haka wannan abin ba wai ana nuna soyayya ba ne a'a hausa da yake suna da kuntatattun kalmomi wajen yin bayanin abubuwa shi yasa to sannan kuma da yawa akwai son zuciya akwai son zuciya saboda haka akwai abubuwa guda bakwai da Allah ya faɗe su su ne fitinar rayuwar duniya ya takaice sai mayar da su guda biyar ya takaice sai mayar da su guda biyu sannan ya takaice sai mayar da abin kwaya ɗaya rak ya ce wa na hannasta anil hawa mutum ya hana zuciyarsa son zuciya ya yi ƙoƙari iyaki zuciyarsa a akan abin da ya shafi son zuciya to shi ne zai tsira a cikin rayuwar duniya in ba haka ba sai ya samu matsala to da haka ina daga cikin wannan abin kaucewa fassara ko kuma yin fassara ta son zuciya ta ganin dama fassara domin ta yi daidai da ra'ayin mutum abin da yake karewa sai ya Allah ya kaddara kaza alhali kamar yadda na faɗa jiya da wani zai faɗi wannan da za ka ɗauki takwabi ka sare shi ko ka da hannu ka yanka masa mari misali ka ce wallahi Allah ne ya sa na mare ka ba zai yadda ba za ku yi rigima to kamar haka ne kake faɗa cewa idan duk abin da ya faru Allah haka yake so abin ya faru da matsayin mashi'a soyayya ko ana cewa soyayya irin yadda mutane suke nufi to shikenan idan abin ya faru fa shine abin da Allah yake so yanzu in kace zaka yi rigima da wannan abin kana fada da Allah ne kana fada da Allah ne to da haka sai mun tantance tsakanin mashi'a da irada sannan sai mun daina fassara ta son zuciya ko fassara ta rashin adalci ko fassara irin wannan ta abin nan a faɗi kalma wadda ba haka Allah yake nufi ba haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake nufi ba a'a aiwa mutane bayani ga abin da Allah yake nufi da wannan abin da haka kada ka taɓa zancen a ka ɗauka cewa wai soyayya ce mulka manta sha kana ba da mulki ga wanda ka so a'a ga wanda ka ga dama Allah sai wanda ya ga dama yake ba mulki abinda Allah baya ba kowa sai wanda yake so shine addini ba wanda Allah yake ba addini sai wanda yake so duk wanda kaga Allah ya bashi addini ya tsayo akan addini ina abinda Allah yake so akan addini ina bin Allah sau da kafa abinda ya shafi addini to wannan Allah sansa sa yake yi amma dan ya baka wani mulki a duniya ko ya baka wata shuhura a duniya ko ya baka wani kuɗi a duniya ko wani abin nan a duniya wannan abin duk abin da i baka ka duba za ka ga ya ba arni irinsa kuma fiye da haka bal Allah abin ma da ya kalubalanci duniya da shi shi ne ba don kar kowa i zama arne ba da waɗanda sun kafin cewa Allah sai i ba su dukiyoyi har gidaje ma na zinare da azurfa zai wasu ne ya gina gida da zinare da azurfa amma da Allah ya wannan kuma sai ka ga mutane suna da suna barin addini kowa saboda ya samu kudi kowa ya samu abin duniya kowa ya samu ɗaukaka kowa ya samu shuhura a yanzu ba ka gani gashi nan mutane suna dalilin samun shuhura ba abin da ba sa yi mutum ya shirka ya kashe dan uwansa saboda ya samu shuhura ya nakasta shi saboda ya samu shuhura babu abin da ba a yi a kashe kuɗi a kashe rayuka saboda kai a samu kuɗi saboda a samu wata ɗaukaka saboda a samu wani abu na duniya a yi wa Allah shirka babu abin da ba a yi sabo kowanne iri ba wanda ba a yi saboda a samu duniya to wannan sai ke nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala abin da yake kawai ina yin abin da ya ga dama ne in ya ga dama sai ka ya kasance kuma wannan abin dole shi zai kasance to da ka ba a kafa hujja da irin wannan mashi'a din Allah ya baka abu kai abin da kaga da maka sai Allah ne ya so ne ya bani wannan abin a'a ba soyayya bace a'a jarrabawa ce wa nabluukum bish wal khairi fitna Allah yakan jarrabe ku da abu mara dadi da mai dadi duk saboda jarrabawa Allah ya jarraba ku ya gani ya za ku yi za ku yi masa da'a za ku bi shi ko kuwa in Allah ya baka abu e baka wata shuhura ya baka wata ɗaukaka e baka ilimi ko ya baka dukiya ko ya baka mulki ko ya baka wani abin nan inda ake gane Allah yana son ka cikin wannan abin da ya baka shine ka ringa bin abin da yake so a yi da wannan abin in ilimi Allah ya baka alamar Allah yana son ka ya baka ilimi a ganka ka tsaya kan ilimin kana faɗa kana yin aiki aikinka ya daidai da iliminka iliminka ya daidai da aikinka to shine alamar Allah yana son ka da haka ba a baka ilimin al'amin soyayyar take ba a'a a datar da kai aikinka ya daidai da iliminka shine nan soyayya da take nan take bayyana in mulki Allah ya baka alamar Allah yana son ka ya zaɓe ka ya baka mulki ya zaɓe ka ne ya baka mulkin saboda ina son ka yana ƙaunar ka a ga adalci a ga daidai a cikin ka kana yin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so masu mulki su yi kana bin dokokin Allah kana tsare abin da Allah yake so a tsare a cikin mulki to wannan daidai din da kake yi shine alamar Allah ina son ka in dukiya Allah ya baka alamar Allah ya zaɓe ka ne ya tato ka a cikin mutane ya baka dukiya Allah yana ƙaunar ka ne ƙauna irin ta soyayya ba wai ganin dama ba ce kawai ta sa Allah ya baka wannan dukiyar a'a ƙaunar ka ike yana son ka sai a ga dukiyar taka kana abin da Allah yake so da ita ka tsara haƙƙin Allah na wajibi ka tsare haƙƙin da Allah yake so a yi ba wanda ba na wajibi ba dukiyarka ta tafi gaba ɗaya wajen aikin Allah wajen abin da Allah yake so ta ka haramta ta shiga dukiyarka cikin duk abin da Allah baya su to wannan ita ce alama Allah ƙaunarka ike son ka ike yi shine baka dukiya amma dan ya baka dukiya kawai wannan ba soyayya ba ce ya baka mulki kawai wannan ba soyayya ba ce ya baka ilimi kawai wannan ba soyayya ba ce ganin dama ce kamar yadda na faɗa za ka samu duk abin da kake takama Allah ya baka to ya ba wanda ba musulmi irin wannan abin an suka je jami'ar cambridge a jami'ar cambridge akwai profesa sun fi guda saba'in dukkaninsu a islamic studies kuma ba musulmi ko daya su duk ba musulmi ba ne inda suka san qur'ani babu wani gwani da ya san wannan qur'ani hakan babu shi kuma ba musulmi ba ne abinda suka ɗauka shine kawai za su yi wannan harka saboda samu duniya saboda samu kaza kaza kaza shi sun samu shike sun gama Allah ya ganar da قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'mini ka masali khamatin zara kwatankwacin mumini kamar koriyar shuka ce wadda take mai laushi ya fi'u waraquhu min haythu atadharrihu tukaffi'uha ta inda duk iska ta hudo masa sai iskar ta kada shi ta wannan wurin sai i karkata zuwa wannan wurin fa'iza sakanat i'tadala idan iska din ta tsaya ta daina kadawa shi ma wannan abin nan din sai ya tsaya ma'ana mumini mai bin umarnin Allah ne duk sanda umarnin Allah izo to mumini yana biyayya duk sanda hannun Allah izo mumini yana biyayya Allah ya ce annabi ya ce mumini a nan yake tsayawa an gane ku wa kazalikal mu'min yukaffa'u bil bala haka nan mumini yake ana jujjuyawa da shi da bala'in da yake sa. duk abin da ya same shi sai mayar da shi zuwa ga Allah wannan abin Allah ya kaddara min shi na karbe shi na yi imani da shi na yarda da shi na mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billah duk abin da ya same ka matsayinka na mumini Allah ya baka salo ya baka abin da za ka yi saboda fita daga cikin wannan yanayi mai daɗi ne ko mara daɗi sai ka fita baka rabu da Allah ba subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne mumini ko ina ainihin abu ya same shi sai ya mayar da abinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane wa matsalul kafiri ka matsali al'araza shi kuma kafiri kwatankwacinsa kwatankwacin shuka mai ƙarfi sandararriya lafazin al'a'a kwamma wadda take gata nan dunkum haka mu'tadila gata nan ta tsaya ta tsayo akan ainihin digadiganta babu abin da yake motsa ta hatta ya fi mahallahu iza sha har Allah subhanahu wata'ala ya zo ya halakar da wannan shuka din in ya ga dama lafazin al'azara al'araza malamai sun faɗe shi abin nan guda uku akwai al'urz akwai al'azara an gane ko daga nan ne aka samu sunan shinkafa da al'urz saboda cikin eh, tsirrai suna ƙanana suna ƙasa shinkafa ta fi kowanne tsiro ƙarfi da tsayuwa to da haka suke cewa da ita abin nan daga naka ciri sunanta to shi kuma arni haka yake ne sai daskare akan abu ce da shi Allah ya ce annabi ya ce mhm, ko a jikina an ya kushi kakkausa duk abin da za ka gaya masa ba zai yarda ba ba zai yi imani ba sai ka yi ka gama karuwa ta ji mai wa'azi ta ce ka yi ka gama ko ta ce ga turminan kara ka je kawo ka ke yi ita dai ba za ta fasa Allah ya sauwake to da haka mutane su zamanto mumine na gaskiya mumini na gaskiya baya yadda duk yanayin da ya samu kansa a ciki ya rabu da Allah baya yi wa Allah tawaye ba Allah baya cewa yi ya ƙi ko bari ya ƙi bari duk inda ya umarce shi to haka nan yake kasancewa wannan hadisin ya wuce a wurare daban-daban kamar hadisin ne lamba 5644 qala wa haddathana hakim bin nafi' qala akhbarana shu'aib 'an az-zuhri qala akhbarani salih bin abdullah anna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala wannan hadisin da sanadi zuwa sa abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول نادي من زعل الله صلى الله عليه وسلم إنا سيأك منبري إنا شوى إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كأي أبن يرغوا نوان زوركم in an hada da al'ummomin da suka gabace ku daga cikin al'ummomi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma al'umma 69 ne suka gabace mu mu ne cikon na 70 al'ummomi 70 akai a duniya 69 suka gabace mu mu ne cikon na 70 amma ranar kiyama kuma mu ne na farko yace to kwatan kwatankwacin ku an hada da su kamar daga la'asar ne zuwa faduwar rana أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ma'abota taura an ba su taura sai suka yi aiki da a taura har sai da rana ta raba sun ma'ajazu sai suka gaza fawoto ƙiratsin ƙiratsa sai aka ce to maimakon ku tashi babu komai ga ƙiratsi ƙiratsi kowa ya karɓa ya tafi shi kenan tun da kun gaza misali kamar ma'aikata ne ka ɗauke su kuka yi jinga da su zan ba ku kaza zuwa ku gama wannan aikin sai ba su gama ba sun cancanci kuɗin gaba ɗaya ba su cancanci shi ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yace ku yi aiki daga fudowar rana zuwa faduwar rana sun kai tsakiyar rana sai suka gaza sai suka ce kai su sun bari Allah sai ce to shikenan ba kwata babu komai ba sai aka ba su sannan geradi ثم ma أهل injila الإنجيل فناك بما أبوتا إنجيلا إنجيلا فعملوا به حتى صلاة العصر سوكما دقنا سكي أيكي حرزوا لوكة صلى العصر sun ma'ajazu sannan su ma sai suka gaza suka kibin Allah suka kiyin ɗa ga manzansu suka yi abin da suka ga dama suka ƙirƙiri abubuwa shi kenan da suka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala su ma sai iba su ƙiratan ƙirata kowa aka ba shi ƙirati ɗaya daga cikinsu su ma aka sallame su sannan sannan ko ba ku Alƙur'ani? fa'amiltum bihi hatta gurubi shams sai kuka yi aiki da ƙur'anin nan har zuwa faɗuwar rana rana ta faɗi zuwa lokacin da ake so a gama aiki ko kuka ɗauka daga wannan lokacin zuwa wancan lokaci da ubangiji yake so a kai ana aiki fa waqitum kira qiratayn ku sai aka ba ku qirati biyu qal ahlut tawra ma abota tawra suka ce rabbuna kallo amalan wa aktaru ajira. waɗannan sun fi mu karancin aiki kuma ladansu ya fi namu yawa kala hal zalam takum min kuma min shayi? sai ubangiji ya ce ah shin na zalunce ku wani abu ne a cikin ladanku kalula suka ce a'a fa kala sai ubangiji ya ce fa zalika fadli utihi man asha wannan falala ta ce ina bayar da ta ga wanda na ga dama sun yi min aiki a inda na umarce su zuwa lokaci kaza sun kai wannan lokacin ko an yi da ku ku kai zuwa lokaci kaza ba ku kai ba kun gaza a kan hanya kun ƙi kun turje kan hanya saboda haka nai muku yar sallama waɗannan kuwa na ce ku yi min daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma sun kai lokacin ta ya sun cancanci lada ke nan cikakke saboda haka shi isa na basu ban zalunce ku ba su kuma na cika musu ladansu wannan falala ta ce ina bayar da ita ga wanda na so wanda na ga dama wannan abu ne nawa kamar da bahaushe yake cewa kare da kudinsa sai insha Allah haula haka yake cewa ku kare da kudinsa ya sha la haula to wannan abin na ubangiji ne na Allah ne shi iga dama ibamu wannan falala ce iga dama ibamu shikenan an gane wannan hadisi idan kuna iya tuna shi ma wuce wurare daban-daban kamar hadisi mai lamba 557 2268 2269 ɗaya kuma zai zo a gaban sha Allah to mahallu shada ciki da yake uti man asha ina bayar da falalata ga wanda na ga dama to inda kake gane falalar da Allah ya baka ta ina ƙaunar ka ce soyayya da sunan soyayya ƙauna, shine ya zamanto abin da ka yi ibakan ya kusantar da kai zuwa gare shi in mulki Allah ya baka ya baka mulki ya shigar da kai cikin imamun adil shugaba mai adalci ko baka kyautai ba to kai adalci a ce a mulkin ka baka kyautata kowa ba amma to kai adalci kada kai zalunci to ma'ana kina Allah yana son ka shine ya baka mulki in a dukiyarka sai kai adalci a cikin dukiyarka Yana a iliminka ne ka yi adalci a cikin iliminka me ya adalci a cikin ilimi me ya adalci a cikin dukiya wannan abin da Allah ya baka kai masa abin da yake so da shi ko da wanda ya wajabta maka kawai a kanka amma karka yadda Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka ilimi aikin ka daban wannan falalar da ubangiji ya maka daban akwai mutanen da Allah ya ba su dukiya amma ko gidansu kaje zaka tarar iyalan suna cikin kunci suna cikin damuwa ba za su saka musu abinci su ci su sha mai kyau ba ba za su ba su wurin kwanciya mai kyau ba ba za su biya musu bukatu na yau da kullum ba inda ya kamata a'a suna cikin kunci da tashin hankali kuma gashi Allah ya ba su dukiya su da kansu ba tsaya sun yi abin da Allah yake son a yi da dukiyar ba a karan kansu a'a ba su yi wannan abin ba kawai dai su tara kuɗi a ce eh gashi suna da kuɗi suna kaza kaza ai ka ne da shi a account ai ka ka, za ka. to wannan ba daidai bane ba a wannan falalar da Allah ya maka baka bi da ita inda Allah yake so ba kai wannan falalar ta Allah adalci ba to kyautayi kuma a cikin duk abin da Allah ya baka na ɗaukaka mulki ne wata shuhura ce dukiya ce ilimi ne Allah ya baka shine ka tsare abin da yake na wajibi kuma sannan ka tsare abin da yake na nafila na mustahabbi abinda ana son a aikata shi to a ganka kana aikata idan da dukiya ne idan da mulki ne idan da ilimi ne in wata shuhura ce a ganka kana yin amfani da wannan abin irin yadda ainihin shari'a take bukata قال حدثنا عبد الله بن مسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي موسى عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وأن حديث المسند عبادة عن الصامت الله يقارى متى يدائك بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال ناي شفا لما زال الله صلى الله عليه وسلم تكون وسجماء سيتي أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه, تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف yace zan yi a gare ku bisa sharaɗin ba za ku yi shirka da Allah da komai ba ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku kashe ku ba ba za ku zo da wani kire wanda za ku kirkira gaban ku da bayan ku ba ba za ku saba min cikin abin da na umarni ba kaman wafa minkum fa ajruhu ala wanda ya cika wannan mubaya'a to ladan sa na wurin Allah subhanahu ma'ana Allah subhanahu zai ba shi lada wanda yake ainihin cikakke wa man asaba min zalika shay'an fa ukhiza bihi fi dunya fa huwa lahu kaffaratun wa tahur wanda kuma ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa sai aka kama shi aka yi masa hukunci akan abin da ya aikata a nan duniya to zai zamanto kafara ce kare shi kankara da kuma tsarkakewa wa man satarahu Allah fa zalika ila Allah wanda kuma Allah ya rufa masa asiri ba a kama shi ba a nan duniya bai bayyana ba shi bai kawo kansa ba kuma ba a kama shi ba to wannan lamarin sa ya koma zuwa ga Allah in sha azaba in Allah ya ga dama sai masa azaba wa in sha la in ya ga dama kuma ya gafarta masa wannan maganar mashiya kenan قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له ستون امرأة فقال وأن حديث لسند يزو أبي هريرة الله يقارى مسيدة شو النبي سليمان إنا دماتا ستين فقال سيئتي لا طوفن الليلة على نسائي wannan daren matan nan na 60 gaba daya sai na sadu da su fatahmilna kullum ra'atin kullum watalidna farisan waltalidna farisan yuqatilu fi kuma kowace ɗaya daga cikin su wallahi sai ta yi ciki kuma sai ta haifi jarumi wanda zai hau doki yayi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah fa tafa ala nisa'i sai sagaya matansa gaba ɗaya sadu da su fama waladat minhunna illa imra'a babu wadda ta haihu ta samu ciki ta haihu daga cikin sai mace kwaya daya waladat shikka gulam ta haifi tsagin yaro ba cikakken da ba ba wai ta haife shi rabin jiki ne da shi ba rabin jikinsa a mace iki ɗaya ne mai kyau kawai an gane قال نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي باين يا باس وانا اللاباري كي ايتي صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى da a ce suleiman ya yi istisna'i ya yi togaciya ya ce insha Allah la hamalat kullum ra'atin min hunna da kowace ɗaya daga cikinsu ta ɗauki ciki fa waladat farisan yuqatilu fi sabilillah kuma da ta haifi jarumi wanda zai yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ainihin kamar inda ike bukata ainihin wato kamar inda ya faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala. sai i cika masa wannan burin nasa to amma tun da yayi rantsuwa bai abin nan ba shikenan Allah subhanahu wataala sai ya kyale shi eh, da wannan rantsuwar tasa sai aka bar shi sai abin da ke da iko shine iya saduwa da matan wannan a hannunsa yake amma ɗaukar ciki shi yake saka ciki Allah ne yake ga ganin dama a dauki ciki mace ta ɗauki ciki in bai ga dama ba sai ta yi aure aurenta ta gama akwai matan da za ka ga suna ta neman su haihu kowanne irin yanayi wasu mazan suna neman su haihu sai a ce da su ai akwai wane ko akwai wancan inda ya auri mace sai ta haihu ko inda aka haure ta sai ta haihu wannan abin sai ka ga mutane suna ta yi mutum ya je yi wa ifada can ifada can kawai saboda yana neman haihuwa tana barin gidansa sai ta je wani waje ta haihu amma shi a gidansa ba ta haihuwa yana sakatta ya auri wata sai ta haihu amma ita ba za ta haihu ba saboda ne kowanne Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa abin da zai haka ya ga dama haka ya kaddara saboda babu inda za a yi babu yadda za a yi sai ka karaci aure auren ka kana neman haihuwa Allah ya hana ka bai baka ba saboda ba hannunka take ba saduwar shine ita ce kake iya mallaka ka sadu da mace ka kwanta da ita amma shigar ciki kuma wannan na Allah ne to da haka annabi suleiman da ya wannan rantsuwa kuma dalilin rantsuwa ta ka fushi zuwa yake mutane su zo su tafi wajen yaki sai suka ƙi sai ransa ya ɓaci sai ce wallahi daren nan sai ya sadu da matansa gaba ɗaya kowace sai ta yi ciki kowace ta haifi jarumi sai ya hau doki ya yi jihadi fi sabilillah kaga shi rantsuwar da ima idan ka lura saboda Allah yi ta amma Allah subhanahu wataala bai ga dama abin ya kasance ba saboda haka sai bashi abin da yake iya mallaka isadu da macen wannan zai iya yi ya je ya yi shi kenan an gama amma ɗaukar ciki kuma wannan na Allah ne in cikin ma ta ɗauki cikin a haifi ɗan ɗa namiji wannan ma na Allah ne sai Allah ya ga dama ta haifi ɗa namiji in ya ga dama sai su cikin gaba ɗaya duk su haifi ‘ya'ya mata ya za a yi aikin Allah ne to da ya yi a annabi ya ce da dukkaninsu sai su ɗauki ce kuma dukkaninsu su haifi 'ya'ya maza kuma dukkaninsu su hau doki su yaƙi fi sabila ko wannan su ya zama jarumi ya zama gwarzo ya yi jihadi fi sabilillah to amma bai ce insha Allah ba me yake cewa da ni da kai shine duk abin da za mu yi mu mai da al'amari zuwa ga shi shine Allah subhanahu wa ta'ala قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود فقال أن حديث عبد الله بن عباس الله يقرا musu yadda shi da mahaifinsa yake ba da labari cewa manzo Allah su sallam ya shiga wajen wani balaraban kawai dan i duba shi sai manzo Allah su sallam ya masa addu'a da ake wa mara lafiya in an je duba shi sai ce la ba'asa alayk tahurun insha Allah wanda ya ce addu'ar da akan yi ga mara lafiya in an ji wajen duba shi cikin jumlar addu'o'i da ake wa mara lafiya yayin dubiya sai annabi ya ce la ba sa babu laifi a kanka tahurun insha Allah kafara ne Allah da tsarkaka ne gare ka manzo Allah su sallam yake hakurtar da shi kuma yana yi masa addu'ar samun waraka qala abdullahi dan abbas sai ce qala al-arabi shi balaraban kaunan sai ce tahurun yace kace tahurun tsarki bal hiya humman tafu yace ah, ba tsarki ba tsarki bane yace kawai zazzabi ne gashi nan ina ainihin tafarfasa a jikina ala shekhin kabir akan tsohon mutum tukub tuziruhu alqubur tana so ba za ta bashi ba sai ta kai shi lahira sai ta kai shi kabari فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنام اذا sai manzo Allah ce to shikenan din ka fada din haka hakan a bashi aje a haka tun da an maka addu'a ka ce a ba kankarar zunubi ba ce to ka je azaba ce Allah yake ɗanɗana maka shi kenan ne ka men mahallu shafi mai manzo Allah ce insha Allah an gane ku da aka duk rashin lafiyar da ya same ka ka yadda Allah ya maka kankarar zunubi ne da wannan rashin lafiyar ina so in tsarkake maka wani zunubi da ka aikata ya daga maka daraja ya rubuta maka lada to sai ka yadda da wannan ne sai Allah subhanahu wataala ya baka rashin ladan rashin lafiya in eh, mutum bai yadda ba ina ganin a ah, wata musiba ce kawai ta same shi kenan sai a kyale shi kenan mu je musiba ta same shi eh abin da zai قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا حسين عن عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه حين ناموا عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم وان حديث ده سند يزو ابي قتاده الانصاري الله يقرا masa yadda lokacin da suka yi bacci gabaran yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha qabada arwahakum hina sha Allah ya karbi rayukanku lokacin da ya ga dama wa raddaha hina sha ya dawo da rayukan lokacin da ya ga dama fa qadaw hawaijahum sai suka biya bukatun wa tawadda'u wa tawadda'u suka alwala ila an tala'at shamsi wa biyaddat zuwa lokacin da a lokacin rana ta hudo har ta yi haske fa qama fa salla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya salla sannan ya gaya musu cewa wannan wurin ko gabanin ya sallah ya ce nan wurin akwai shaidan a wurin da aka kuma tashi mu ban nan wurin shaidan ne shi zo ya kwantar da mu iman wannan lalata saboda haka annabi sai ya tashi sai suka tura suka ci gaba da tafiya sai da rana ta daga ta fashe sannan ya sauka suka yi sallah suka ci gaba da tafiya قال حدثنا يحيى بن كزع قال حدثنا ابراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة رجل قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال وانت حديثا سندي زو أبي هريرة الله يقارى مسيد دايتي استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود wani mutum daga cikin musulmai da wani mutum daga cikin yahuda sun yi samu rigima da zage-zage a tsakaninsu فقال المسلم سي مسلمين إيشي والذي اصطفى محمدا على العالمين نارا سواد وندي يزاق محمد أكن تالكي في قسم يقسم به أو ترى سواد إيكي فقال اليهودي شما بيهودا سيشي والذي اصطفى موسى على العالمين نارا سواد وندي يزاق موسى أكن تالكي فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي sai wannan musulmin ya fidda hannu sai tsinka bai hudan nan mari Aji musulmin gaske kenan ko a to Allah bai zaba mun nabi Musa bane akan talikai ya zabe shi akan talikai ko bai zabe shi ba to amma ya za a zance annabi Muhammad ka kawo zance annabi Musa musulmin yana fidda hannu sai gaura musulmai yanzu a cikin ku sai a zo a zage annabi a cikin mutuncin annabi a wulakanta annabi ai wai annabi da duk abin da aka gada mashi kenan wanda ya sha har akwai wasu marasa tambaɗaɗɗu marasa mutunci wai za su kare shi ba haka ba ne ko ka ji mutum ina rayuwa da masu wannan abin amma har kariya ike ba su zai ba su taimako zai kasance cikin al'amarinsu zai ba su kariya zai yi kaza kaza kaza da sauransu a mutanen da suke cewa wai an zalunce yin shi'a an yi dan shi'a shekara nawa yana zalunci to dama ai haka bahaushe yace ko rana dubu ta wa ɗaya ta me ta me kaya shekara nawa dan shi'a yana zalunci a ma'aunin ƙasa ko a ma'aunin duniya duk masifar da ake cikewa duniya yan shi'a suka saka duniya cikin wannan musifa duk wata masifa da ka sani wani bala'i da ka sani yan shi'a suka saka duniya a cikin saboda ƙa'ida tana cewa albadi azlam wanda ya fara yin abu shine azzalimi to tun da suka kashe usman dan affan suka saka duniyar musulmi a duniya cikin bala'i har yanzu bata fita daga cikinsa ba kenan su suka fara duk da haka duk wata shigantaka da ka gani su suka koya mutane zalunci wanne ne abrar tarihi yan shi abu su ba to shikenan kawai shikenan rana ɗaya dan dan kwankwashi kansu kuma ba gama kwankwasa kan nasu aka yi ba gaba ɗaya sai a ce a cika duniya ce an zalunce su kuma kai mamaki har wani musulmi yana iya buɗe baki ya ce wai an zalunce su kuma a lokacin da suke yin abin da suke yi na zalunci ba wanda ya iya buɗe baki ya ce suna zalunci to ga sunan su zo a unguwanninku suna zagin sahabban manzan Allah annabin suke zagi na sha ba ku irin wannan misali mutum ne izo ya ce da kai wani na'am kai kai mutumin kirke ne amma matar ka yar iska ce ba ta da mutunci don Allah yake so ya ce dan iska ne mara mutunci ita ko kai wani kai kan mutumin kirki amma ƴaƴanka duk ɗan iska ne ba su da mutunci kaza kaza kaza wai yake so ita ɗan iska ne su ko kai wani. kai kan mutumin kirki amma duk abokan ka yan iska ne ba su da mutunci yan iska ne kaza kaza kaza wa yake sai ta dan iska ne kai to da haka suna zagin sahabban annabin fakewa suke da guzuma suke harbin karsana annabin suke zagi shi suke nufi tamalin zami ne ya fi karfin bakin kaza da haka sai suka fake da nan to yanzu gashi nan sun zo da siga ta yaban annabi kaunar annabi san annabi yaban annabi gashi nan sun zo suna zagin annabin sallallahu alaihi wasallam suna zagin su ci masa mutunci su wulakanta su keta shi su yi duk abin da suka ga dama saboda ne suna cikin mutane mutane suna kasancewa tare da su ana abin nan ana ga a ai kada ma yi magana akan su kada ta da zaune tsaye kara zaune dan Allah ki tashi karki zaune akan an gaya mutane da suke zaunen ta tashi kar Allah ya sa ta zaune to dama kuma zaune a zaune take kana rayuwa cikin mutane da suke zagin annabi suke cin mutuncin annabi suna jin akwai wanda ya fi annabin kuma abin halitta ne to kuma wanda zaune ke Allah ya sauke saboda haka ainihin musulmin nan ina fidda hannu kawai sai masa barin makauniya kawai kashe shi da mari فذهب اليهودي sallallahu رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم sai ije bai hude sai ya je wajen manzo Allah sallam ya bashi labarin abin da ya faru tsakaninsa da musulmin nan ai kaji فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تخيروني على موسى كرك في في تانا كان النبي موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة يصعقون يوم القيامة متاني ذاس سوما ران تاشن القيامة فأكون أول من يفيق سيزمنتوني نفرقا والنزي فرفدو فإذا موسى باطش بجانب العرش سيزمان النبي موسى ينا ركد ونبنغر ينا العرش fala adiri, ban sani ba akana fi man sa'iqa fa afaka qabli shin ina cikin waɗanda suka suma ya riga ni farkawa ne aw kana mimman istasnallah ko kuma ina cikin waɗanda Allah ya togace cewa su wannan abin ba zai same su ba ba wannan suman ba su ba za su suma ba a'a za a yi abin nan za su rayu ko kuma har wannan lokacin wannan suman da mutane za su yi su ba za su yi ban sani ba shin annabi musa an togace shi ina cin waɗanda aka togace ko ko a'a baya cikinsu shi dai ya gan shi ainihin yana rike da al'arshi bayan ya farko mahallu shahar shi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ina cikin ko ina cikin waɗanda Allah ya togace da yace illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya ga dama nan malamai sun tattauna kan wannan hadisi shin wannan hadisin ina nan har yanzu yana aiki ko baya aiki Na ne ko manso abin da an samu nasko a cikinsa ko ba a samu ba wasu malamai suna ganin an samu nasko a cikin wannan hadisi annabi ya faɗi wannan magana gabanin ubangiji isanar da shi cewa shi ne mafifici a cikin halittunsa gaba ɗaya ba wanda ya kai shi wasu malamai suka ce a'a hadisin nasu bai shige shi ba abinda annabi yake yi tawazu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ko da yafi kowa to amma kuma kada kai garin ka je kana tsarkake shi kana nuna yafi kowa kuma ka wulakantar da wanda yake yana da daraja a wajen Allah misali annabi Musa yana da daraja a wajen Allah Allah ya yi magana da annabi Musa ya sanya shi a cikin ulul azmi minar rusul ma'abota daraja a cikin manzanni a cikin manzannin ma ina cikin waɗanda aka daɗa fifita su da ainihin wani matsayi to kada garin kana ganin girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai kuma ga shi ka ringa ganin tawayarsa kana tawayarsa kana kaskanta shi karkai wannan da haka annabi ya kar ku har wani hadisi da mu shi ma cikin sahih bukhari yake cewa bai halatta ga wani mutum yace ce ana khairu min yunus bin matta ce ni na fi yunus dan matta saboda me saboda su manzanni da annabawa ka'ida imani ake yi da su gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan wato a dunkule sai ka yi imani da su gaba ɗaya kuma sai kana jin cewa da ka yi polin da ka faɗo a zamanin ɗaya daga cikinsu to da za ka yi imani da shi kamar inda ka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna gane wannan magana ɗin to da haka garin ana annabi ya faɗi wannan ne dan garin kada ka je garin ka girmama manzo Allah sallallahu kuma ka ta waya da kaskanci ga ma abota daraja to da haka sai yace kada kai wannan to da haka sai su malamai suka ce har yanzu wannan hadisin muhkam ne ina nan ina aiki in ka zo idan bayani ya kama to mutane bayanin darajar manzo Allah su sallan da fifikon sa akan sauran annaba shikenan karkai amma kada ka je kana fahim wannan abin ta yadda zaka kai ga jin kaskanci ko sauran masu daraja din sun kaskanta ka ji matsayin su ya ragu a wajenka ko abin da ya kama da wannan to kai kuma garin neman gida sai ka rasa ido shine ma'anan amanu rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikati wa لا wa بين أحد من رسله kada ka tsaya kana zaɓe zaɓe kana fifitawa kana kaza kaza kaza gudun fada cikin yanayi wanda ba shi da kyau da fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma daidai kuma anan lalle za mu kwana in Allah kai mu mako ma karasa abin da ya rage da fata abin da mu faɗa zan daidai ne kuma Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sassa na gidan rahama idan rayuwar mu ta zo karshe Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah muna ka ka horar da lafiyar mu wajen yin da'a gare ka Allah halin da ƙasa take ci Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana taimako Allah ka kawo mana agaji Allah ka raba mu da tsaro abin nan tsoro Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da kuncin rayuwa Allah muna roƙonka Allah ka taimaki bayanka na kwarai Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim alim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة wa يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته